har kika sha shi ma da yawa idan kin sha shi da yawa to za ki ga da kanki ma kina jikewa ba sai ma namiji ya taɓa ki ba kin dinga canja pants kenan idan har kika sha shi yayi yawa yana taɓa ki za ki ji kin weight idan kika sha da yawa ba sai ma ya taɓa ki ba sai gumban ki ciki matsi kun gani gumba ne kun ga yadda yake gumba yana matse mace idan har ba kya son ki dinga insatin maganin tightening a gaban ki ake amfani da wannan gumba yana matse mace sosai yana da kyau shi ma yana ba ɗaci bane da shi zaƙi ne da shi sai ta bajan maza ko mata yana ƙara wa mace jin daɗi namiji kuma yana ƙara masa ni'ima kun gan shi nan yana ƙara ma mace jin daɗi yana ƙara ma namiji ni'ima tabajin mata da maza kenan mai doki wannan kuma shine garin emergency irin namijin da sha'awar shi baya motsawa da wuri ko kuma macen da sha'awar ta baya motsa da wuri za ka gani ka yi iya kokarin ka ga kana wasa da ya yi be romancing ha kawai don sha'awar ta yi motsa amma za ka ga kwata-kwata yayi ne baya yi to idan kika sha wannan ko idan ka sha wannan yana da saurin motsa sha'awa shi yasa ake kiran shi emergency muna da kujerar mata gashi nan muna da kujerar mata shi kuma na matsi ne gashi nan yana matse mace sosai muna da kujerar mata sai shi kuma na matsi ne zaki iya in ba zaki in zaki iya daddaka shi garin shi sai ki dinga isatin din shi a gaban ki idan ba za ki ba za ki jefa shi a cikin halittar da kuke tsarki a duk lokacin da kika yi fitsari sai ki tsarki da shi amma idan insatin ɗin shi za ki a gaban ki idan kika daka ko kika karya kika sa shi a gaban ki kamin ki sa ɗin za ki yi tsarki da ruwan ruwan ba ruwan zafi ba ruwan ɗumi warm water kamin nan ki insatin a gaban ki after like 30 minutes haka sai ki je ki wanke sannan akwai tsinin mallaka hakan shi ake sha sau uku a sati za ki sha shi da kowane yamma wannan za ki iya shan shi haka wannan kuma da madara na mallaka ne kamin ki sha za ki amfani da sunan wanda za ki yi shi sai ki sha sai ki dama wannan kuma da madara sai ki sha shi shi ma na mallaka ne sai dabinon mata in gan shi dabinon mata shi ma na ni'ima ne yana ƙara ni'ima sosai yana ƙara daɗi yana ƙara zaƙi yana ƙara komai da komai kun ga shi yadda yake shi kuma cin shi ake yi haka ci shi ake zaki ci shi kamar yadda ke cin alhin dabino haka nan zaki ci shi to na gode sosai kamin nan ki insatin a gaban ki after like 30 minutes haka sai ki je ki wanke sannan akwai tsinin mallaka hakan shi ake sha sau uku a sati za ki sha shi da kowane yamma wannan za ki iya shan shi haka ga mai son magani zai iya kira na ta layin nan za ku gani on your screen sai a amfani da numban a kira ni in allah ya dawo be available for you i love you so much na gode na gode na gode sosai allah ya mu tare